الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وعزتنا وفرشت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد هنا قرآن na ina nura yake tun jiya na ce mai ina wanda na ba su a ajiye na wuri ta bismillahir rahmanir rahim muna cikin suratul baqara aya ta goma sha bakwai muka kwana jiya to nan za mu dora insha Allah masaluhum kamar sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim

bismillahir rahmanir rahim mataluhum wato misalin su wa'annan kahiran da bayanin su ya gabata yi sifatu wato siffa su don kusa an game munafikai ne da yahudawa waje daya kamar da qur'ani ya game su to shi na yace sifatu siffa su fi nufaqin a cikin munafikin su kamar sauka da naran kamar misalin mutumin da ya hasa wuta auka da naran ya hasa wuta ta kama fi zulmatin cikin duhun dare kun ga ya ga haske marmakon ya yi unhwani da shi falamma adaat lokacin da wutar nan ta haskaka a narar ma haulahu ta haskaka abin da agehe ne fa absara ya ga haske wasa dafa ya ture abin na sanyi ko zahi wa amina ma ya kafu ya samu aminci ga abin da ya ka tsoro don ya ga haske yanzu duk abin da ka cuta ta yana iya gani ne to sai da ya ga haske yana cikin haske da haban na haɓe nurin sai Allah ya kashe kuma hasken nasu gaba ɗaya sai suka koma cikin duhu to misalin munafakai kenan sun gane addini kuma sun yarda da addini kuma manahicin sai sun ka bar addinin kuma daga baya kun ga da sun shiga haske yanzu sun koma cikin duhu zaɓar lahu haɓe ai a abu Allah ya kashe hasken su ai annurul makasudu bil iqad hasken nan da aka ni da hasa da haskakawa wa baqu gulmatin sai suka zanna cikin suka tabbata cikin duhu wa kafin da tsoro wa bardin da kuma sanyi domin babu fa'i kenan walam yaqul da dawihim bai shi yatta yadda daw'u nasu ba sai yace bi nurihim kai la yazannu iqa ma yusamma don kada ai zaton ya an ɗebe abin na na daw'u wato an ban musu nuru sai ce to ko nuru an ɗebe sai da da'u ablagu min nuri domin dau'u ya yi haske kwarai bisa ga annuru fa inna ragarda izhabun nuri anwa bil dama abin da aka ni an ka gusar da an gusar da haske gare su bil kulliya gaba ɗai wa jama'ar damira yace abin nan Allah subhanahu wa ta'ala zahaba bi nurihim ya yi jam'in su zahaba bin nurihim ya ce abin da ya saye wannan mara'atun da ma'ana allabi wata rakawan ya bar su fi zura ta cikin dufai su runa ma ba su gani abin da ake su ai mutahayyiri na anan ɗariƙi suna ɗemuwa game da hanya ha'izi na suna cike da tsoro to haka zalika haula ya haka nan munafiqan nan suke amanu sun yi imani haula amanu sun yi imani bi izhari kalmatul islam ay iman don sun bayyana kalmar imani fa idza matu idan sun ka mutu ja'ahumul khawf tsoro zai zo musu war azaba da azaba hum summan su kurame ne anil haqqi daga gaskiya wala yasma'unahu ba su sauraren gaskiya kama a kabule ba kunnuwa abba su da ba suna da kunnuwa kuma suna jin abin da aka wadi amma dai ba su ganewa ba su saurarawa saurare na fahimta wato abin da suke saurare na na wata manuwa ta daban ba saurare ne ba sama a ƙabulin saurare na karɓa. bukumin sun zama bebaye horson an bebaye na ba su yi waɗin alheri wal haƙƙi da gaskiya Wasu wabi da abin da wa ƙaunin mu ɗabi lil waqi'a don magana wadda ta yi daidai da gaskiya to ƙulu na, hu ba su haɗinta kuma su makahi ne an ɗariƙar huda daga hanyar shirya wala ya rauna ba su ganin hanyar shirya har abada hum la yarji'una an dalalati su ba su dawowa ga barin bata wala ya na min nifaqihim kuma ba su tuba daga manahicin su hum la yarji'una ila islam su kan har abada ba su dawowa ga musulunci domin duk wanda ya mutu bai musulunta ba kun ga ba zai musulunta ba auka sayyidin auka sayyidin

ka saibin kama girgije ne a sama sai ka a asabi madarin kamar misalin mutanen da wato abin da suke da girgije zai sama wato mutanen ruwa wa ruwa abin nan sai sai wuri a ishama ce alwawu wal ya'u wa sabaqan ihdahuma bis sukun saboda haka fa qul batu wawu ya'an sun ma'urge mata aka yi digamin su su biyu wato na asalin filin saba ya suhu an yanzu ya an ce abin na saba wato Nazara, ya suhu wato yanzu abin na na auka sai bin mina sama ko kamar girgije ne daga sama ai a sahabu wato girgije eh, la'annahu fi samai girgije ba ana ne can cikin sama yake ba ba cikin sama yake ba don kuna ganin yankun kawo jirgi sai jirgi ya zo wajen sauka sai ya magira gizai, amma kamin ya kawo wajen sauka ba ku ganin girgije in ya yi sama saboda ya wuce gizai gaba ɗaya amma abin da aka ce ma girgije sama abin da ya sa aka ce ma gizai sama saboda duk abin da a sama gare ka sama na in kana ƙasa duk abin da a sama yanzu yin masallacin ga sama'una sama na gare mu to haka nan na abubuwa suke wato girgiji ba can cikin sama yake ba amma dai sama yake shi na kuka jin ana cewa abin nan turawa sun hau sama saman giragizai na sun kace waccan sama ta yi ƙarfinsu saman giragizai na suka zuwa kuma ko kai kati saman giragizai inda ka kati abuja ka ka saman giragizai don sai jirgi sama ya wuce giragizai kuna ganin zai yi tahiya daga abuja ya zo abin na sakwato in ya zo sakwato in ya gangaro in giragizai sun kai duhu sai ya koma can duk bai gane su dan ya kira ya haye su nan ko son ya kai ya sauko ƙasa sai ya tsago su saboda haka giragizai ba tura ɗaya ka shiga kowa ya shiga illa dai su nasu abin da suke yi daban amma dai kowa na abin na hawa wannan sama ita a saman duniya ba waccan sama ba waccan kan masu iya zuwa can ya ce abin na na fiye zulumatun a cikin wannan girgije akwai abin nan duhwai ai a sayi wakila ashab fiye zulumatun matakafifa akwai duhwai ciki ne wani bisa wani wara'adun kuma akwai tsawa ai katon wato tannaka wa barko akwai walƙiya. ai narun takhruju min as-sahab kamar da aka ce mawa riqiya wata wata ce mai hitowa daga giragizai inda ihtikakihi ba'dahu bi ba'din lokacin da sashi ne ya goge sashi idan girgije sashi ya goge sashi sai abin nan wani haske sai ya hito wata kharuju ba zalika sa'iqa sai ta natsa ta hito tare da wannan wato aradu yajaluna asabu sayibi asabi ahum masu jiragizan nan suna sayin horutarsu ai anamilahum horutarsu fi hinga ga kunnuwansu min ajal sawaqi saboda tsawawakin nan idan an kai wata irin tallata sai sun sa sun zada kunnuwa saboda tsoro wahiyar sai hata shadida shine sauti mai tsanani abin da wanda ke bayyana lai Allah ya kai mabuwa don kasar jida hadara mawacin da tsoron mutuwa wato mutuwa al'adunsu a ya kawo samariya don tsoron mutuwa wato don tsoron su ji wannan sauti kada su kashe musu al'adu kazalika haka nan kuma ha'ula'i waɗanda mutane marabukai da yahudu ba nasara idan nazala qur'ani in qur'ani ya sauko wa fihi dhikru kubri ciki ne akwai ambaton kafirci a kafirci shine al-mushabbahu bil wanda an ka kamanta shi da dubai wal wa'idi akwai ambaton kacewa a wannan wani da alaihi da ambaton kacewa da aka yi ga wanda ya gafi shi almushabbahu bin ra'adi wanda an ka kamanta ta da tsawa irin wanda mai wa'azi kai wal hujjajul bayyana da hujjoji bayyana almushabbahatu bil bari wanda an ka kamanta ta da wani ya ita kuma to lokacin nan ya a azana sai su danne Allah ya yi yasma'u don kasu ji shi fa ila imani su karkata zuwa ga imani wa tarki su karkata gaba da addinin su wa huwa indahum mawj ga wurin bari da abin da addinin su kamar mutuwa nan sun saba addinin su kamar sun mutu kenan a wajen su wallahu muhidun bil kafirin Allah mai kewayewa ne da mutane kafirai ilman ga ilimi duk abin da suke yi Allah ya san wa kudura kuma da kalmi Allah duk abin da suke yi yana ya hana hikima ta yi ta ya kyale wala ya na ba su iya kuce mai suna ganin awa abin nan sun tsere ba su tsere ba Allah subhanahu Ta'ala in ya so zai kama su babu wanda ya tsere mai duk wanda ya so yana kamawa da albarka suna yanka Allah ka kame mana su haka Allah ka kame mana su haka ya kada barbar ya kada albarka وإذا أذلل عليهم قاموا ولو جاء الله لبعد بجمعهم وأبجعهم إن الله على كل شيء to ya kada ya kada nan da a cikin abin nan cikin giragizan nan ta yi kusa ya kada wa absarahun ya kame ganin su ayya huza bi sur'a ya kame ganin su da sauri kullama ada alahum mashafi duk sanda wato walƙiyar nan ko mai wa'azin nan ya ba su haske mashafi sai shi ta a cikin hasken nan ai fi dau'i cikin hasken wa'azi nai amma wai za a zalama alaihim iya musu duhu ya kawo musu wani hukunci da ba su sani ba kamu sai su yi tsayi ai waqifu sai su yi tsayi waqafu sai su yi tsayi hada tamsilun wannan misali ne li izaji ma fil qur'ani misali ne game da abin nan tsoratawa ga abin da ke cikin alqur'ani mina hujaji na hujjoji wa amanna na qulubuhum wato na girgizawa da ya kawo qulubuhum zukatansu Hana tafsilu ma fil qur'ani min hujaji wannan misali ne na abin da ke cikin qur'ani na girgizawa wato abin nan da zukatan su wa da gaskantawa su lamma sami'u fihi lokacin da sun kaji a ciki ne ma yuhibbuna abin da suka so sai su yadda wa qofon sai su yi tsayin su amma ya karahuna ga abin da sun kaji wanda ba su so kuma sai su kauce walau sha Allah inda Allah ya so Na zahabar da ya yi da jinsu inda Allah ya so da ya gusar da jinsu gaba ɗai a bi sam'ihim bi ma'ana asma'ahum wato su wa absarihim da kuma idanunsu a zahira na bayyane kama zahaba bilbaɗina na kama wadda ya tahi da basirarsu ta ɓoye to inda ya ga dama sai ya yi da basirarsu ta bayyane inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle allah mai iko ne ga dukkan komai sha wanda ya so wa minhu idhabu ma da cikin iko ne akwai gusar da abin da an ka ambata ya allah ya mana ala kulli shay'in qadir mana roƙonka ya mana ala kulli shay'in qadir ka tausaya mana da albarka sunayenka allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin ramadana allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin ramadana allah azumin ramadana gaba ɗaya ka sauƙaƙa mana shi kuma ka sauƙaƙa mana ayyukan gana ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan gana ramadana ya mana ala kulli shay'in ka taimaka mana dukkan muka ka tsara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga ciruta kowace iri duk abin da muke wanda baka yarda da shi ba da kudartaka Allah ka raba mu da shi abin da duk muka yi wanda ka yarda da shi da kudartaka Allah ka tabbatar da mu kuma ka kama mana ya mana ala kulli shay'in qadir to ba ba'da an zakara asnafan nasi sannan bayan ya ambaci nau'in mutane a guda hudu shi ma ta kaddama cikin abin da ya gabata Kuwa ma wasafahum bihi da kuma abin da ya sifanta su da shiya nuna sifati na sifofi allati mayar da kullum nafsin an simfin akar Wadda wannan siffofin ita ce ta rarrabe kowane nau'i daga nau'i ɗan uwa ne wannan sifofinsu shi ya rarraba jama'an nan kashi hudu jama'an muminai da a tare da annabi da jama'an mushrikai da a tare da annabi wayanda sun ka taho sun ga an ci gaba sun taho su ma a ci daɗi tare da su kamar da zai ya gabata jiya da kuma jama'ar Manafakai da jama'ar yahudu wanda nasara jama'a kuɗi kenan sun ka iske annabi madina amma mutane kashi guda su an nashi abin almuhajiru na wal asar su an nashi munafikai ba mutane ne na ba mushrikai ba mutane ne na ba yahudu da nasara ba mutane ne na ba amma abin da ya kawo su daɗi ya bayyana a da haka duk sun ta wasu masu ci daɗi to a ci daɗi lahiya amma a bar mai gidan mai aiki ne to bayan wannan jama'a hom sai Allah ya tara su idda wata ilallahi ga kira zuwa ga Allah ila tauhidi zuwa ga tauhidi ne bil ubudiyya ga bauta gare shi fa qala ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun

Allah subhanahu wata'ala wato da hikima tai duk zai ba ku aiki wanda ya son ku yi sai ya ba ku kuku wani abu wanda kuka so sai ya sallame ku ta kwantar na ya ce ku yi aiki Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ko mutane annida'u abinda ake ce makira huwa dalaba iqbalul munada wato neman wanda aka kira neman ya waiwayo ya huskanto wajen mai kira ne wal da bihi huna amma na abinda aka ni da kira din nan at-tanbihu tunatawa aka ni da shi wal maqsudu bin nasi abinda aka ni da mutane da yace ya ayyuhan nasu jami'ul mukallafina mawjudina dukkan mukallafai balagabu, wayanda annan zamanin da aka magana to ya ko mutane O budu rabbakum ku bauta wa ubangijinku wa ubudu bit tauhidi wa ghairihi rabbakum ku bauta wa ubangijin ku da tauhidi da kuma sauran ayyukan ibada ya aka ce ku kadaita Allah da ibada to ba sallah aka nuni da azumi da hajji da zakka kawai ba wato da sauran abubuwa duka wa'anda shari'a ta ce ayi su aka nuni da a yi suwa da Allah ya ce shi aka nuni da bauta Allah saboda haka ciki har da abin na barin ƙara makaya tsada lokacin azumi har da barin ƙara kaya tsada lokacin azumi biyu yana cikin abin da Allah ka kira zuwa ga mutane ‘yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku ba koya kaya kun sai su ba ƙara muku ko ɗari ba kun wasu da arhawai azumi ya taho ku ce bari ku gani Allah saboda son da ya kawa masu azumi eh, eh, rana ta farko ga azumi yace a buɗe ƙohohin sama don rahama ta sauko a buɗe ƙohohin aljanna don sanyi ya shigo a kulle ƙohohin wuta a kulle ƙohohin wuta don kazzayi ya shigo a ɗaure ce ɗannun aljannu matasansu kasta cutar da ummata muhammadin ga azuminsu amma kai kuma ɗan kasuwa kai kowai bayan an yi wannan ka shigo cikin wangar hama azumin gada kowa ka murna da shi je gani ga ƙabilu waɗanda ba musulmi ba suna ta murna da zuwa azumi suna ta ƙosai sai ɗaya akai suna ta murna amma wai shi wanda kuma yana sallah yana azumi wasan ya kai kuntata masu azumi gaskiya baka kyauta ma ba kuma na gaya muku in ba a gyara waɗannan abubuwa ba Allah shi komai bane jarrabawa duk inda aka kai miyagun kuɗi ko ina aka kai su sai ya aika mai ɗauke su ko ina an ka kai sai ya aika mai ɗauke su in bai aika mai ɗauke su bai aika musu mai halaka su saboda haka ku ji tsoron Allah jama'a ku bi tsanantawa mutane ba cewa an kai ku haɗe ba kayan ku kun da sauki ku sai suwa so da kun ka saba sai suwa kamar azumi ba ƙara kan wani bai ƙara kuɗi ba kan wani bai ƙara kuɗi ba hasali ma na ji wani mai kan wani yana waɗin shi duk kaya ne gaba ɗaya ya sauke farashin su saboda azumi to amma farashin da ya sauke gawa ya kawo wayan da ya sauke ba sun ce su an kawo da tiya ba mu ba to su danna kayan mutane kuma Allah ya kyale su haba hausar da za ka iya hawa kamar a hauka Allah ya gafarta mana ku bauta wa Allah ubangijin ku Allah bai halitta ku wanda ya halice ku an sha ku ne ya fara halitta ku walan shi an da ba komai kuke ba wa khalaqal ladina min qablikum kuma ya halice wa'anda an gabanin ku la'allakum tattaquna don ku kare kanku daga azaba bi ibadatihi la'allakum tattaquna bi ibadatihi iqaba iqabahu don ku kare akuba ce azaba ce da ibada ce don ita ibadar Allah tana sauƙaƙa abin nan hitintunu da azabobi ga mutum saboda haka jama'a ku yawaita ibada ku yawaita ibada kun gani yanzu azumin gada aka shigo in Allah ya so duk wanda ya yawaita ayyukan alheri in Allah ya so sai ya ga azumi mai zuwa lahiya lau babu matsala in Allah ya so sai ya ga azumi mai zuwa lahiya lau babu matsala ku yawaita ibada azumin ramadana masoyan Allah na kullu amala ibn adama lahu illa tawma wa inna li haba Allah saboda son da ya kawo azumi yace ya ban mu dan adamu kowace ibada ta shi yace amma azumi kan shi Allah ne ya jingina shi bai ba kowa ba saboda muhimmanci ne ga Allah to ku yi abin da ya kamata ya ku jama'a ku yi abubuwan da ya kamata ku sauƙaƙa shi ku ba wa mutane wala Allah bil asali litaraji ga asalin kalmar larabci wato abinda ake zato shi aka umarni da la'alla amma wa fi kalami ta'ala litahqiqi dan shi Allah bai zato saboda haka eh, tattaku na haƙiƙa za a kare ku daga azabobi alladhi ja'a alladhi ja'ala lakum al-ardha Allah zai karaka, Allah zai ji ala lakumar Allah Allah shi ne wanda ya tsaya muku ƙasashe ya ɗakun ji Allah ya ce ya ayyuwa nasu, ubudura baku sai ya faɗa musu dalilin da ya sa ya ce su bauta mai. Ya ce na harko dai, shi Allah Allah zai halakakum wanda ya halice ku wallazina min qablikum da na gabanin ku dalili na biyu da yake ku bauta mai la'allakum na don ku kare kanku daga azaba ne dalili na uku allazi allazi ja'ala lakum al-ardha firashan wanda ya saya muku kasa ta zama shehida ku dibe yanzu kasar ga shehida ce to wannan da ya shehidan nan ya ce ya muku shehida ku ku bauta mai ya yi muku shinhiɗa ku ku bauta mai kun ga Allah ya ce a bauta mai amma yana ba da dalili firashin haibi yi ta rashu shihida wanda aka shihidawa lagayatan fi as-salaba ta yi sama tuka ga sulbiyo balle yi ta lalabiya awul liyuna ta yi sama tuka ga taushi ba balle ka kahi kamar shihida take wala yumkin al-istiqrar alaiha ba yi taushi ba balle ka kai ya dan bai wa a zanna a tabbata bisa gare ta a dalili na biyar yace sama abina an shi yasa sama yayi muku gina ruhe ku don kakku ji zahin rana kabina'in kamar gina fi ya kame wajen kyautace ta na shidda wa anzala minas sama'i ma'an ya saukan muku ruwa daga sama ai minas sahabi la'annahu wuri sama dan girgije sama yake fa aka raja bihi ya fitar da sanadiyar ruwan nan ya a muku min anwai samarati nau'i nau'i na ɗiyan itace ku ci ku koshi rizqan lakum don ya zama abinci gare ku waɗanga da lalle guda biyar da Allah ya ba su ya ce to don su ku bauta mai kun gani idan kana da a mutane kana son su yi ma biyayya bibi abubuwan da kaka iya waɗanda suka bukata kai ko kai musu ka ce to ku mu kai. amma kana ganin abin da kaka iyawa kuma suna da bukata da shi ba ka musu ba su binka Allah na da izini ya ce kai ku bauta min amma bai ce hakan dai ba sai ya ce ga dalilai na da za ku bauta min yace dalili ne na farko wato shi ya halicce ku da ku da na ku dalili na biyu in kun bauta mai za ku kare kanku daga azaba ta dalili na uku ya shehida muku ƙasa ta zama shehida dalili na hudu ya yi muku gina sama ga ta dalili na biyar ya saukan muku ruwa kuma shibka ta haito ga tanan kwana ɗiba kwana ci to don haka wala ta tajalu lillahi dada ka ku samu Allah ki wuce akwai wani abin bauta hal min khaliqin akwai wani mai halitta gairullahi wanda ba Allah ba yarzuqukum akwai wani abin halitta wanda zai baku arziki min sama'i wal ard babu shi to wanga da ka baku to ku bauta mai kakkoi butulci ku ku ku kadaita shi da ibada ku ga ƙari in kun ƙara in kun yi ibada da kyau ku ga ƙari ya sa muku gashi nan ya ya fa aka rage biyi mina samarati rizqan lakum ta'kuluna wa abubuwa arziki da za ku ci wa ta'alihuna bihi dawabakum ku ba dabbobin ku abinci fala tajalu lillahi andadan kanku sama Allah abokan tarayya shuraka abokan tarayya bil ibada wajen ibada wa antum ta'lamuna annahu al-khaliq kuma kun san Allah shi yayi halitta shi ya halitta lil andadi kiyoshin nan da kuka samai shi ya halice su wala yaliqu an yakuna ilahan illa man yakhluq dan haka babu wanda ya dace ya zama Allah sai wanda kan halitta wal aya wannan aya wallati kabla da wanda ke gabaninta abbarata sun ba da ishara anil juz'il awwal ga juz'i na farko min kalimata shahada na kalmar shahada wa huwa la ilaha illallah wa ma'anarsa kenan wal juz'u thani juz'i na biyu Wahuwa huwa shine Muhammadu rasulullah to abdur anhu taliya aya mai zuwa ita za ta yi bayani ne jama'a ku dibi alqur'ani da kyau yana ba da hikimomi sosai ga duk abin da ya yace ai Allah ya faɗi irin wanga misali da ya faɗi na yace ku bauta min amma ga dalilin da ya yasa nace ku bauta min ya wada yi ne cikin suratu quraish yace fal ya'budu Allah hadhal baiti alladhi at'amahu min ju'in wa amana min khawf fal ya'budu rabb hadhal baiti to su bauta ubangijin dakin ga na Ka'aba dan me za su bauta mai ce alladhi at'amahu min ju'in wanda ya ba su abinci daga yawa a baka abinci ka ce ka koshi ka ce baka mai wanda baka abinci kai kai tsaye amma ka abinci ka cika koshi ka ce kuma wanda ba ka abinci ba ka mai biyayya Allah ya hada mahum min ju'in wa amana min khawf kuma ya aminta da su daga tsoro ya ba su abinci sun ci sun koshi kuma ya ba su kariya da tsaro nai ya ce to su kaɗaita shi da ibada su kaɗaita shi da ibada to Allah ka ƙara mana gudunmawarka

to in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan kun zama kuna cikin shakka ga abin da muka saukar ga bawan mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alqur'ani na alqur'ani in kuna shakka annahu min indillahi qur'ani daga Allah yake in shakka ku kai kuna ganin kaga shi an kai to kuma larabawa ne Ku bi suratin min mithlihi ku zo da sura guda daga misali irin misalin alqur'ani almanazzar wanda aka saukar wa min fi min mithlihi lil bayan ai hiya mithluhu ku zo da sura guda wanda ta yi misalin qur'ani fil balaga wajen balaga wa husnan nazari da kyakkyawan tsari wal ikhbaru an al gaybi da bada labarin abubuwan da sun kafaku na mutanen da da na lahira wa yumkinu an takuna man da ya ce kuma abin nan min misili yana yi wa wannan min tab'idiyya ce wato ku zo da wani ɓangare na sura ai bi suratin abin nan ai bi ku zo da sura ko misalin abin da ya kai kamar sura ka'inatin min misilin munazzali wadda ta kasance daga misalin ƙur'anin gada aka saukar fil fasaha ga fasaha wa ikhbarihi bil ah, bil da irin ba da labaran da ƙur'ani ka yi game da gaibobi wa gaira zarika da wannan to ku zo da abin nan sura wadda ta yi kama da wannan wa suratu in an ce sura ana nuhi kitatun wato wani ɓangare haka wani jama'a laha awwalun wa akhirun tana da farko tana da ƙarshe aqallu ha salatu ayatin karancin surorin Alƙur'ani sura wadda adda aya uku wal aya abin nan ya an ce aya kuma da'ifatun mina sura wata jama'a cikin sura wadda ta haɗa harufa daban-daban cikin sura zaton da fasilin wadda aka rarrabe ta da fasila yusamma al-fasila ana rarrabe ta da fasali wanda aka ce ma fasila ushu hada akon ku kirawo duk waɗanda za su yi muku shaida ai ta allolinku allati ta'buduna da kuke bautawa sun mu shahada an ce musu masu shaida la'annahum yashhaduna alaihim bayna yaday Allah domin allolin su za su bada shaida gare su gaban Allah fil kiyamati ranar kiyama bisa hati ibadatin da ingancin bautar da suka yi iyahon gare su alaza amai malfasi daga ciwon da suka yi sun ba da izinin suka bauta musu alfasi da ɓatattun rayawa ta su to ku kira wa'annan shuhada uku masu shaida kunin dunin lahi wa'anda ba Allah ba ai gairihi wani Allah ku kirawo su litu'i na kwandon ta taimake ku in sadiki na fi anna muhammadan qalahu in kuna da gaskiya ce muhammadu shi ya faɗi qur'ani min inda nafsi daga wajen kai ne to fa fa'alu zalika ku tayi ku aikata ku tafi ku aikata ku kawo sura guda ɗin arabin innakum arabun fasaha ne ku larabawa ne masu fasaha kamata amma ba za ku iya ba to ma ajizu an dalika lokacin da suka kasa a wannan lokaci ƙala ta'ala sai Allah ya ce munabbi an birgaibi yana mai ba da labari da gaibi filmus kabali nan gaba ya ce to idan kun kasa yanzu to nan gaba ba za ku iya ba

to wa lam tafa'alu ma zikira idan ba ku aikata abin nan da aka ambata ba la kun don kun kasa kun kasa ku kawo sura kamar qur'ani kun kasa to idan kun kasa ku kawo ajzi kun don gajewa to wa tafa alu zalika abadan nan gaba abada ba za ku iya kawo misalin eh, sura guda ba lidhuri ijazihi don ya bayyana qur'ani ya gajiyar wa jumlatu wa lam alu hiya yi itiradi wato jumla ce itiradiya baina shadd wal jawab Fattaku, bil imani billahi wa rasulihi ku ji tsoron azaba ku kare kanku daga azaba bil imani billahi azaba ana kare kai gare ta bil imani billahi da imani da Allah wa rasuli da manzonai. ne wa annal qur'ana min Allah da yarda ce qur'ani daga Allah yake walaisa min kalamin bashir ba cikin magana mutum yake ba ku yadda da wannan don ku kare kanku daga wuta ku yadda qur'ani gaskiya ne don ku kare kanku daga wuta allati waquduha nasu wanda makamashinta mutane kahirai wal hijara da duwatsu ai al asnam wato abin da ngumaka. duwatsu na ana ni abubuwan bauta wa'anda ba Allah ba yani annaha mubaradatul harara ana nihi wannan wuta zahinta ya wuce iyaka tattaki da da kira tana huruwa da abin nan da aka ambata wato annasu wal hijara da su aka hasata kun ga wanda wuta muguwa wuta ce duci aka kada mata ta kama balbali sai an sa mata ice ba ta ce sai an dauki mutum an kada cikin ta sai ta kama balbali kun ga ba irin wutar duniya ta muguwa ce la duniya ba kamar wata duniya take tattaki da kadabi wanda ke ruwa da itace wani hawi da abin da ya kama da su irin haki ba ko kafiri kafirina kuma ayi tanadin wannan wuta ga mutane kafirai na biha za a yi musu azaba da ita wa iddalle kafirina jumlatun musta'anifa aw halatun lazima thumma zakara a man ajaba da'awa sannan ya ambaci sakamakon wayanda suka karba ma wannan da'awat wa amana biha kuma yi imani da wannan da'awat wa amila bi muqtadaha kuma yi aiki da abin da wannan da'awat ta hukunta fa qala wa bashir alladhina amanu Thank you. 滚火啊！ ta wa bashir kuma ka yi bishara ai aka darbila kai ka ba da labari na alheri ga na amanu wa'anda suka yi imani ai saddaqu billahi wa rasuli suka gaggata Allah da manzo ne wa amilu salihati sun ka aiki na kwarai kuma allati ta ad-da'watu ila Allah wanda kira zuwa ga Allah ta kunshi wannan aiki yawo da da'awa da kiran mutane ga addini ya ƙunshi wa'annan ayyuka amalin salih yana cikin amalin salih alladhi tadammanatu ad-da'watu ila Allah min al-furuji nafarilla wan nawafil da nafiloli wa anna lahum kuma suna da aibe anna lahum jannatin suna da aljanna a hadaika gonaki na aljanna zata ta shajara wa'anda adda ce, wa masakin da gidaje kuma ciki tajri min tahtiha al-anhar gulabe na gudana karkashin ta ai ta hata ashjariha gulabe na gudana karkashin itacen nan na aljanna ta hata ashjariha wato karkashin itacen nan na aljanna wa qusuriha da gidajen nan na aljanna al-anhar gulabe na gudana karkashin su ai tajri al-biyahu fiha gidajen su wato abin nan ruwa na gudana cikin gidajen don gida duk in babu ruwa babu gida duk gida aka ce babu ruwa babu gida to don haka da an ba mutum gida cikin aljanna sai ku ji ƙwar'ani na ta yi mai magana ruwa akwai ruwa akwai ruwa gidan da babu ruwa wahala ɗaita tajiri almiyahu fiya wan nahar almawdi alladhi fihi alma ya ance annaru wato hanya wadda ruwa ka ka, ka biyowa la'annar ma'a yana haru don ruwa shi ke tone shi hafi ruhu yana tone shi Wai sinadar jari ilayhi majazun jingina gudanar ruwa ga rami to majazi ne don hakika ba shi ka gudanar da ruwa ba ruwa ka wa inda yake kullama ruziqu minha duk sa'an da an ka ba yan aljanna abinci cikin aljanna wata imomin tilkan tilkal jannati an ka ciyar da su daga wa'annan iyan itace min samara min samaratin an ka ba su abinci daga ɗiyan itace alu da an kawo abincin da an ka kawo da sahi da misalin sahi da marece an koma kawo iri ne to da sun gani sai su aza wancan na don sun ga irin kala gudana amma wato ba abinci gudana ba ba abinci gudana ba an canza mai ɗanɗano iri guda na amma ɗanɗanansu ba guda ba ne saboda haka da sun gane sai su ce ai wannan wato ta zallabi ai mithlu ma ruziqina mai qawl wannan irin wannan na da an ka ciyar da mu ɗazu kamin yanzu ai ƙabla fil janna cikin aljanna ta tashabu ha. Don ɗayan itace aljanna sun yi kama da juna bikari da ta yi wa utu wa wa utubi an zo masa da shi ai ji'u bir an zo masa da abincin na yanzu ya yayi kama da na wa yushbihu ba'daha ba'dan tashi yayi kama da tashi launan ga launi amma wa ya khatalifu da aman ga ɗanɗano ya saba kun gani kamar da shi yasa kuka ganin kuna zuwa hotel ci abinci a yi shinkawa amma shinkawa da ka sai ɗazu da sahi kacci in ka yanzu sai ka ce a baka bar shinkawa ita da an ka baka amma in dai wutar din kwarai ta ba irin ta ɗazu ta ba sai ka ji sai ka ji kana bai na ƙari sai ka ci da yawa amma inda wadda ka ci ɗazu ta an ka kawo ma ita yanzu ɗanɗanon gudana wadda ka ci ɗazu da kana jimawa yanzu in ka ci baka ya ci mai yawa kamar ta to yana cikin ni'ima caccanza abin nan ɗanɗanon abinci yana cikin ni'ima abin da mani'imtanmu ba su gane ba mai yawa sai ka ga mutum kaya guda aka sawa kullum koyo shi da su aka yi babu canji koyon shi da su aka yi babu canji koyon shi da su aka yi babu canji sai ka ga abinci ya yi kuma gashi mai kyau ga yara suna jin yawa duk sun bashi sun ƙici ɗanɗanin ya ishe sun saba da shi in ka san ba ka iya canza ɗanɗanon abinci to ka bi abin da muka gaya maka ka sau nau'in abinci daban-daban ka sai shinkawa ka sai masara ka sai dawa ka sai gero ka sai garin kwaki ka sai sauran waɗanda ba ambata ba in an kai wanga ko yau da gobe yara sun ci suna jin daɗi yi jibi suna jira aisha sai a yi wani an basa da kwaɗai ne an makawo shi kuma sai a yi wani suna ci suna jin daɗi nai gobe a ƙara mu sai a canza yanzu ko abincin gabiyar da lissafta kaka ci in dai kullum guda aka yi sai an kwanar da yabba a dawo ga shinkawa ba sai ka ga yaranka duk an kai abinci suna canyewa amma abinci iri guda kuma kai mai arziki na abinci iri guda kullum kai baka yi san daɗin arzikin gaba Allah ya gafarta mana kuma wai cikin aljannan nan ba abinci ɗaya da kun jiya ba shi ɗaya an haraka ba walahun fiha azwajun suna da mata aure ciki kuma min al-hurul ini na min huri na matan aljanna wa hinna da wani su alhuri la'ini cikin aljanna an kai su gairi hinna matan duniya wa'anda sun kai sallah don matan duniya sun hina abin nan matan duniya sun hina aljanna wadda ta yi sallah ta yi wadda ba ta yi sallah ba an ummi salma zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam qalat qultu ya rasulullah ummi salma mata annabi ta ce ni ce ya rasulullah anisa'u dunya afdalu am al-hawlil ayn shi matan duniya sun su ga maza ko ko aljanna wahi qala bal nisa'u ahli dunya afdalu min al-hawlil ayn yace a'a matan duniya sun yi matan hurul ayn ka fadila biharati ala bidanati kama abin da falala zahiri da baɗini yake ƙulta sai ni ce ya rasulallah wa zama to ne an dalilin da ya sama ta duniya son kai na aljanna ɗalibin salatihin na ya ce saboda sun yi sallah wata ya muhinna sun yi azumi wa ibadatihin na sun yi ibada lillahi azza wa jalla wa zuwa wa manura sai Allah ya saya masu haske ga huskokinsu su wa ajsadahum hariri ya saya musu tawayin Alhariri ga jikinsu. bidul alwani masu launi fari kudur siyabi masu tawayi kore shar sifir huli masu abin nan kawa wadda take jajaja haka majamiru hunna abin na durru turaren wuta nasu wato abdurru wa a azhab mashatan kansu da suka sha cewa zinari ya kulla suna cewa ala hannun muqimati in ji matan duniya kenan muwa masu zama aljanna muke har abada fala zaanu abadan ba mu barin ta abada ala wa nahanu na'imatu mu man imta muke fala na ba su abadan ba mu rashin arziki abada ana nun radiya mu mun yarda da mazajenmu fala sadu abadan ba mu sake hushiya abada duba liman kunna lahu wa kana lana liman kunna lahu wa kana lana aljanna ta tabbata ga wanda yake mun ka zama mu annashi shi annahu to kun ga wato matan aljanna a ni'ima ce za ku ga wani mutum yana da mata guda ta wanda ya zanna da ita duniya amma yana da mata dubban ɗaruruwa cikin ya aljanna su haka su kamar bayi kamar bayi suke cikin aljanna akwai hadari da aka yi gidajen kowane mutum gida-gida aka yi ne ba wai game duniya aka yi ba gida-gida aka yi ya hadari ya zo ya gangama gidanka ya kama sosai ce a ce ruwan mi ka kaso sahabin da ya ta hadisi ya ce wallahi ni kai in nina ruwan yan mata nika ce yi to da an yi ruwan yan mata sai sun ka zubo duk sun ka shiga gida sun ka bayi na sun ka bayi na amma wacce yan gudu ta bi ta yi su bi yaran ta nawa ta yi sallah hmm? to kun ga ita aljanna kenan waɗannan 'yan mata aljanna su har ruwansu a kai a zubu su amma ta duniya ba a ruwanta ta kace da ita gudata za ka yi siya madaharatu suna da tsarki min haida ba su haila wato wayannan matan nan duniya suka haila an sun ce halitta aljanna ba su haila wa kullu qabarin duk wata kazanta ba su da ita kan nifasi kamar haihuwa ba su yi wani makaɗi kamar majinar hanci ba su yi wani basaki kamar majinar da aka towa da baki ba su da wawan biya khaliduna suna an ƙaddara musu dawama cikin aljanna da wanga kayan daɗi maki suna abadan sun zanna sun tabbata abada la yabnuna ba su karewa wala ya kharujuna min hakum ba su hita daga aljanna ya salam Allah da albarkar sunayenka ka samu cikin waɗanga aljanna Allah da albarka sunayenka kanun watan gai wuce Allah ka rubuta mu cikin wayanda kai mata ne da wanga kayan dadi da albarka sunayenka inna Allah inna Allah Allah النظر الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ومثله كثيرا وعليه كثيرا وما يضل به lamma kanatil ahkamu tashmalu al-ashiya al wal khakira lokacin da hukunce hukunce tana haɗe tana haɗe abubuwa manya da ƙanana da raba Allahu al-masala sai Allah ya sanya misali da kuje wala an kabuti da gizo-gizo fil qur'ani karimi cikin ƙur'ani mai karamci laisa anna ahkamu hiya sawa'un ba yana ne hukuncin su gudana ba walam ya turo min hashe an lihassati bai bar wani abu wanda bai ambata ba saboda kaskanci ne wa qala ta'ala inna allaha la yastahi haqiqa allah bai kunya la yastahi ai la yastankihu allah bai kyama wakila kuma an ce la ya hasha la yastahi an ce kuma anasa la ya bai jin tsoron an ya diriba matsalan ya sanya misali matsalin ma wato misalin komi bai allah Allah ba ya jin kunya an ya diriba matsalan ma ya buga misalin kowane abu an ji alu matsalan wato ya sanya misalin ma kowane abu almabawulo bihi a sani ma a yace almabawulo matsalan ma almabawulo bihi a sani ma wato misalin ba'uda misalin kwayar kuma haka mabaradul ba'uda wato a guda daga cikin kwayoyin sauro wa huwa sigarar baki wato eh, ƙananan wani ƙwaro da aka ce ma albakku ai annamus wato nau'in sauro wa ma ko abin da a samanta, Allah bai jin nauyin buga misalin ta da kibiri don yana da babba kwarai au sigar ko yana karami kwarai au akbar ha ko ya dara wannan au sigar ko yayi kasa da wannan duka Allah fala ya turku ha bai bayanin ma fi fihi min hikama saboda hikimomin da a ciki fa amman ladina amanu amma wa'anda suka yi imani fa ya'lamuna annahu suna sani annahu almasalul haka. shi misalin ga na gaskiya asabita tabbatacci alwaqi mai aukuwa min rabbihim daga su fa amman ladina kafaru amma wa'anda suka kafirta fa yaquluna cewa suka yi ma za arada Allah da za ne? Allah kani da wanga misali ne a sauro sai a yi misali ne mi ya kani da misalin sauro mi ya kani da misalin kuje su waɗanda ba masu imani ba cewa suka yi Allah ka nihi da wannan wannan misali ma za a radar lahu ni Allah ka nihi saboda su ba su gane hikimar da a ciki ba alhali akwai hikima ciki sosai da sosai amma su ba su gane ba wa amman lazina amanu amma wayanda suka yi imani fa ya'lamuna sun sani annahu al-masala haqa shi misalin da wato gaskiya ne asabitu tabbatacce alwaqi mai aukuwa min rabbihim daga ubangijinsu wa amman ladina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masalan ni Allah kani da wannan misali wa ma mubtada wa za abin nan bi ma'ana allazi bisalati wato bisalati allazi bisalati allazi wato khabru ah, khabru mubtada ai wato ayyu fa'idatar fihi wace fa'ida a cikin buga misali da sauro ƙara Allah ta'ala fi jawabihim Allah ya ce yana mai ba da ansa gare su yudullu bihi Allah na ɓatarwa da wannan misali bai hadar masal da wannan misali Allah na ɓatar da kafiyan mutane da yawa an haqqi daga gaskiya li kufurin bi saboda sun kafe cewa misalin domin Allah duk abin da ya faɗa gaskiya ne duk abin da mutum ya kafirce makafirci na saboda haka Allah na batawa da wannan da mutane da yawa wa ya hadi bihi kafiran kuma Allah na shiryawa da shi ga mutane da yawa mina mu'mini na cikin mu'minai la him saboda gaggantawa su bihi da shi. shi Allah yadda da abin da yake da aikata shi wato alheri na babba sai ka ga dan karami amma ya zama sanadiyar samun rahamarka sai ka ga dan kino na sabo amma ya zama sanadi sanadiyar shakawarka wa ma yadullu bihi ba mai bacewa da misalan da ƙur'ani ya basuwa illa na sai fasikai na an da'a da ka ta daga da'a birtikabil kabirati suna aikata ayyukan sako walahu abinna talata darajatin shi fasikanci yana da daraja uku wato fasikanci matsayi gare shi kashi kashi kashi uku fasikanci yake al'ula na farko a yartakibuha ahyanan mustaqbihan Allah mutum ya aikata ayyukan sabo kuma cikin zuciya ta ya san ba azan kwarai na ba to su fasikanci ne amma bai da girma kwarai kamar mai bi mai laihina na mutum kai amma ya san laihi kuma yana nadama wasaniya na biyu matsayi na biyu al'inhimaku fiha mutum ya faɗa cikin aikin fasikanci jike bila mubalatin tambaya bai damu ba ruwa ne sabo na ko ba sabo ba shi ma gani yake daidai na to kashi na biyu kenan asalisu aljuhudu na uku shi an musu mutum ya aikata ya ce a ce mai ba ya ce wacce ba a yi kai wacce maka ba ba wacce ma ba a shaƙe kai wacce maka ba a kurkure in ba kurkura ba ana jin ƙarfin aiki to wanga shi ya babban laifi don shi bai koyar da laihina ba amma wanda ya da laihina ya kai to yana da sabo amma karami wanda ya aikata bai sani ba laihina ko ba laihina ba ya yi sabo babba wanda ya ce to wace ba a yi ta kai da ba kai kai ba kai mu ba mu yi abin mu to wanga babban laifi gare shi shi al aljihud da an yarta ki baya musta su laha ya aikata sabo kuma ya halitta ta to in sabon ya kai ga kafirci kuma ya aikata shi yace kuma daidai na in ya kai ga kafirci wa kafirin kafirun ya kafirta duk wanda ya aikata kafirci kuma yace halan na ya kai to ya kafirta kharijin anal imani ya haita daga imani amma idan mutum ya aikata kafirci a abin nan bai san kafirci na ba to ba kafiri na ba bai sani ba idan mutum ya aikata ayyukan sabo ya san sabo na ya kai amma dai kuma bai ci daidai na ba amma kuma bai bari ba to wannan mai sabo na shi na mai risala ya ce cikin littafin risala idan mutum na aikata aiki ya san bai da kyau yana so ya bari ya kasa bari ya ce to shi lizimci istigifari ya yi ta istigifari dare da rana kai ta istigifari shi istigifari roƙon addu'a ta yana yi wa abin nan da kaka yi wata rana a daidaita in kana istigifari sai a ce an gafata. Tun da baka bari ba gobe ko ba tarawa za ka yi in ka koma tara kuma yana yi wata rana a ce an gafarta haka dai ta Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna makoma mu in kiyama ta yi Allah ya ba mu ikon kwana nan wurin kuma nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabin musalati sallallahu alaihi wa sallam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 يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana ya Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadan Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da marasa lahiyar mu ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar Allah ka warkar da mu min kulli da'in wa saqam Allah ka warkar da mu min kulli da'in wa saqam Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma ɗiya da iyali da zuriya uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira ka yashe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyanmu nan duniya da lahira iyalan duka Allah ka shirya su Allah iyalan Allah ka shirya su Allah ka kara musu imani da lahiya Allah ka gabata musu ka gabata ma da kakanninsu ya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka riƙa mana su Allah ka fake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka kai manyan manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata manyan baradin musulunci da su masu tsoronka muna roƙonka Allah da albarka sunayenka ka buɗe kwakwalwarsu ka sa musu basira Allah ka ƙara musu ganewa Allah ka ƙara musu ganewa Allah ka ƙara musu fahimta da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga manahicin duk wani manahiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri saboda albarkar sunayenka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya kasashe makwatanta Allah ka zaunar da su lahiya Niger Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara ma Niger lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara ma Niger lahiya da zaman lahiya matsalolin Niger Allah ka ba su mahita Allah ka wadata arzikin su Allah ka wadata arzikin su Allah ka ba su abinci Allah ka ba su abin sha Allah ka ba su tsaro Allah ka ba su ci gaba mai amfani mu duka Allah ka ba mu ci gaba mai amfani ka taimaki tarayyar Najeriya Allah ka kara Najeriya ci gaba da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka shirya shugabanninta Allah ka ara su ga hanya Allah ka shirya shugabanninta Allah ka ara su ga hanya da su da shugabannin Nijar Allah a za su ga teburin shawara su zanna su daidaita don albarkar sunayenka da sibobinka maɗaukaka Allah ka zaunar da mu lahiya ka taimaki arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka shiya shugabannin arewa Allah ka aza su ga hanya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka kare mu ka kare jihar mu Allah ka kare mu ka kare jihar mu dukkan ɓangarorin wannan jiha gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta ka zaunar da mulahiya lahiya musamman wannan birni na wannan jiha Allah ka ƙara ma wannan birni lahiya <clears throat> da zaman lahiya da kwanciya hankali da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani wannan shi ya ba dare ka ƙara mata kwanciya hankali ka ƙara mata nutsuwa da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani mahukuntan wannan jiha Allah kai masa jagora Allah a za su ga hanya Allah a za su ga hanya Allah ka ba su mashawarta na ƙwarai. ka ba su mataimaka na ƙwarai. ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ka tausaya mana ka tausaya masu. Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu kakka taimake kowa a kanmu ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu ka ba mu rijayi kakka ba kowa rijayi kanmu ka karawa maka daga karawa kowa kanmu ka kare maka kiyaye mu Allah ka sa mu yi kyakkyawan karshe Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka amintar da hanyoyin mu Allah ka amintar da biranen mu Allah ka amintar da ƙauyukan mu Allah ka amintar da biranen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya ka kare mu kare makarantun ne da masallatai da wuraren zama da wuraren ayyuka da sana'o'in mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren tayoyin mu ka ba mu kariya da tsaronka ka ba mu aljanna firdausul ala ka kare mu daga azabobin wutarka wayanda kake yantawa yau ka samu cikinsu alherin da kake saukawa kama mu babban kashi sauran kashi ka raba ma jama'a saboda albarka sunayenka ya shari da ke saukowa Allah ka kare mu ka kare bayan bayanka musulmi ko ina suke ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka ka yi salati da salama ga annabin ka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam